Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni. shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki. Assalamu alaikum sunana Nasiru Adamu Ali Kaya. A yau ladi ne al'ummar kasar Mali za su kada kuri'a zaben raba gardama kan sauyi kundin tsarin mulkin kasar da gwamnatin mulkin soji da masu iko a yankin suka ce zai share fagen zaɓe da koma mulkin farar hula gwamnatin mulkin soja da ta kwace mulki ta hanyar juyin mulki a shekara ta 2020 da 2021 ta alkawarin gudanar da zaɓe a matsayin wani bangare na miƙa mulki da koma tsarin demokuraɗiyya sakamakon matsin lamba da suke fuskanta daga ƙungiyar ecowas ana cece ku ce akan waɗansu sauye-sauye a kundin tsarin mulki da kwamitin yazattas inda masu goyon bayan tsarin ke cewa za su ƙara cibiyoyin siyasa masu rauni ƙarfi kuma 'yan adawa na cewa za su baiwa shugaban ƙasa ƙarfin iko sai dai hukumomin yankin da majalisar ɗinkin duniya na kallon zaben raba gardamar a matsayin wani muhimmin zakaran gwajin dafi da kuma dama da gwamnatin mulkin soja ke da shi na yin tsayin daka a miƙa mulki da kuma gudanar da tsarin demokuraɗiyya a fadin ƙasar musamman a daidai lokacin da masu kishin islama ke ƙara kai hare-hare. wa'adin aikin kotun kolin amurka ya kusa kammala kuma cikin mako biyu masu zuwa ana sa ran alkalan za su ba da ra'ayoyi kimanin ashirin waɗanda a ciki akwai waɗanda za su haddasa dambarwa ga koma wani hukunci kotun ta yanke. Shari'un da ba yanke ba sun haɗa da mataki na yanke kan samun damar shiga kwalejoji sai shari'a kan ko mai tsara shafin yanar gizo na bikin aure na da hurumin kin aiki ga masu auren jinsi ɗaya. kalubalantar shugaba Biden kan matsayar yafewa dubban ɗaliban Amurka ba suka sai kuma wata shari'ar da ta shafi ko 'yan majalisar jihohi a karan kansu na da hurumin sauya dokokin zaɓe kotun da ke da tsarin masu tsauri na mafi rinjaye shine samun alkalai da kan uku ta yanke hukunci kan fiye da dozin uku na kararraki a wa'adin nan nata kuma ba wanda aka yanke da ya saba wannan yawan na alkalai da kan uku bisa matsaya amma hakan na iya sauyawa a makonni masu zuwa a cikin shirwan da ake matukar zuba ido a kansu akwai biyu da ke kalubalantar la'akari da jinsi wajen samun damar shiga kwalejoji da jami'o'i duk kararrakin biyu wata kungiya ce ta rajin samar da adalcin shiga makarantu ta shigar da su da ya karar ta shafi jami'ar harvard ne inda ɗayar kuma ta shafi jami'ar north carolina rasha ta tabbatar da fara tura man fetur kasar pakistan da karbar kudin sin a wajen biya tana mai bayanin cewa kasar ta kudancin asiya ba ta samu wani ragi na musamman ba Firaministan Pakistan Sheba Sharif ya sanar da cewa ranar Lahadin da ta gabata jirgin dakon mai na farko daga Rasha ya iso inda ya sauke mai a tashar birnin Karachi na kudancin kasar. Sharif ya shelanta cewa zuwan jirgin mafarin sabuwar hulɗa ce tsakanin Islamabad da Moscow. Daga bisani ministan na man fetur ya bayyana cewa Pakistan ta biya a walajar fetur ɗin da kuɗin Sin wato yuan. Ministan makamashi na Rasha Nikolai Shilginov ya ce ba a ragewa Pakistan farashin man fetur ɗin ba. Wani shahararren malami ɗan alu sunna a Iran ya yi kira ga bunƙasa kare haƙƙoƙin mata da yake jagorantar sallar Juma'a zahidan da yake helkwatar lardin kudu maso gabashin Iran mai rashin zaman salama na Sistan da Balukistan shahararren malamin Imam Abdulhamid Ismail Zahi ya yaba gwagwarmayar tarihi ta matan Iran yana mai zayyana su a matsayin gwarazan cimma nasarori da dama waɗanda maganarsu ya zama gwamnati za ta saurara. malamin da an daɗe da sanin goyon baya na magana da ya nuna wa shugaban Iran mai tsaurin ra'ayin mazan jiya Ibrahim Raisi. Hudubar ta Ismail Zahi ta zama bara'a ga matakan gwamnati tun barkewar zanga-zanga faɗin ƙasar a watan Satumbar bara. biyu bayan mutuwar matashiya bakurdiya mahasa amini a hannun jami'an tsaro don samunta da laifin kare dokar sanya hijabi mai tsauri ta iran bayan sallar masu zanga-zanga sun hau kan tituna suna furta kalaman kin jinin matakan gwamnatin iran duk da tsaurin tsaro a yankin duk da dai kasar iran na mutunta sauran mabiya addinai tsiraru a kasar da suka hada da mabiya addinin kirista yahudanci da zoroastrian ba ta amince da addinin baha ba hare-haren jiragen sama da aka yi sun kashe fararen hula tare da tarwatsa sassa da dama na babban birnin sudan a jiya asabar kamar yadda mazauna kasar suka bayyana kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. Jama'a muna muku maraba da shigowa zauren VOA. tattaunawar mu da matasa 'yan gudun hijira da ke zaune a Ghana. Za mu fara ne da jin shawarwari wanda Alhassan Muhammad Jabuza Alimat zai fara mana. Alhassan Bismillah. Ina mai ba shugaban kasa namu na Nijar shawaran duk yaron da ya taho daga gida zai je wata kasashe na daban kamar kasan Ghana ko Abidjan ko Burkina Faso ko Mali ko Senegal ko ko su Murtani duk inda yaro ya yi. in dai bai wuce shekara talatin ba ya fi a ce a damke shi tun kan hanya a sa shi aikin soja a sa shi aikin soja baban shi bai sani ba uwar shi bata sani ba sai dai an gan shi da nufan dinai amma kuma ina da magana ambasadar namu na ghana mace ce ko namiji ne mu san ko ne iri ba ne in ka zo wurin yankar sai ya rena maka wayo da takardar ka ta aihuwa ne nationality ɗinka sai ya rena ma wayo ce maka shi 5 million ko 6 million saboda mi kenan danka mu etranger ne gare shi mu ma nigerian ne da yake Nigerian mu ma Nigerian ne danka Nigerian sai yan Nigerian sai comme sa qui fait assalamu alaikum sunana Ashiru daga jihar Maradi kuma zan ba da wata shawara har gare mu ma matasa saboda Allah muna da matsalolin da yake ya kamata mu yi kanmu maganin su saboda shi wani nauyi Allah da kanshi bai dora maka shi amma za ka yi ka dora maka kanka shi kuma da iyayen mu na gida ya kamata a ce wani na nan ba tare da wata matsala ta komi ba za ka ga kawai yana da damar da ya tsaya kasuwanci amma sai ya sarkafa ga hita neman kuɗi ya je shi ne ga ƙasa yau shi ne waccan ƙasa gobe so da yawan masu tawa neman kuɗin nan ƙasashe da yawa wani na nan wallahi ko jarin aka bashi bai san inda za a yi ya tsaya juya kuɗin nan ba ya ci gaba saboda me yasa saboda bai tsaya koyi sana'an nan ba tabbas wasu na son su yi kasuwar rashin jari ne sa ba su iya tsaya su yi wasu kuma ba su san ma da za su yi su koyi ta ba to shahada zan ba matasa yan uwana mu rika koyon sana'a kowace iri ta inda ta neman halak ne saboda a cikin sana'a na in kana yanta wata nan Allah zai iya kawo maka wani dauki da ko ga gwamnati ne ko tallafi ne na wani masu kuɗi wanda za a iya doka a baka ka juya kenan za ka iya karuwa amma yanzu sai a ce gwamnati za ta iya zuwa ma ta nemi masu kasuwanci ta dan ba su taimako sai a samu su da yawa wasu ba su iya kasuwancin nan ba sannan kuma akwai tallafin da za a iya doka a zo a ce an kai ma jiha a ba matasa su yi kasuwanci amma kuma babu wani ba wani matashi da zaka iya zuwa ka ji ya samu wannan tallafi saboda ne su masu karhin su ake kara ma karhi ya kamata in dai za a ɗauki kuɗi a ba matasa ci su yi kasuwanci to a hito a neme su suna nan kan tituna suna yawo wasu da yan kansu wasu wace na jaka goma jaka ashirin a neme su duka akwai kartuka gwamnati ita san hanyar da za ta bi ta samu wa'annan ta tallafa musu amma an ɗauko an ba wa'annan wanda ko da suna cikin ya kwandashin wallahi ba matasan suke ba suna aje ma 'ya'yansu ne saboda ga 'ya'yan nasu su yi wahala kuma su in su kuce ga ta ekwal je ɗiyan talaka su ka te suna sai ɗiyan masu kuɗi su zo suna bada tushiya saboda a soke ɗiyan talaka su a bari nasu su alhalin ko ilimin ma su kai ba komi na inda za a tsaya a ci gaba Nijar dole sai da karkaran nan duk wata bariki da take takama daga kauye ta taso saboda menene yau bangaren noma da kiwo kadai an ka tsaya an ka bashi kulawa za a ci gaba duk wata kasa da take fiton kahu duniya ta samu ne saboda noma da kiwo da gina kamfanoni duka su ne suke kama kasa ci gaba to da Allah da annabi ko wani taimako gwamnati za ta bada ya kamata wayannan masu mayan rigunan masu shiga motocin suke canyi mana haƙi saboda ba ba da suke ba sai dai a zo a dan tara ku taron ma sai a yi shi baka sa an yi ba sai dai in ka ji an ce an kai kuɗi miliyar kaza an zo an raba kun ba ba ɗaya da kake gani masu kasuwancin nan duka ba a ba su to me yasa haka ya kamata a rika bincike in an ka ba da wani tallafi bisa ga talakawa in ƙauye ne in bariki ne ya kamata a rika kalkeshin wa an ka ba an ba wanda ya dace ko ko ba a ba shi ba saboda mu in ana ba da nan shi mutum ba sai an ce kai sai ka samu ba in yau cikin gari kowane kawai za a iya zuwa a samu matashi ashirin ko talatin a ce an musu hanyar da sun tafi sun ci gaba ba wai sai sana'a ga tuki nan na motoci ma duka formi ne a zuwa tallafa matasa su yi ai akwai ayyuka da dama wanda gwamnati tana da ikon ta je ta ɗauki matasa ta sa su amma duka ɗaya masu kuɗi duka sai su zo su masu kuɗin su zo su tare su sa su kenan kun ganin ba ya adalci ba to dan Allah ba mun san kai kai mai kokari ne kuma mai kishin zuciya ne wanda yake kishin Nijar mun san kana duka ka yi kokari kuma abin da kake ka ci gaba da yi ka ƙara bincike akan aiki kowane iri ne wanda yake hitowa daga bangaren ka ka san ina ake yin shi ina ya kamata ana yi ko ba a yi saboda mu matasan nan ya kamata a ce an samu an mana maganin wannan matsalolin da muke ciki ko da yaushe muna kasashen mutane kowane dan adam yana da matsayi yana da inci amma wasu mutanen za ka ga sun na mana wai kallon kawo mu ba mutane ba ne alhalin ba hakan nan ba duk dan adam ba wai yau musulmi ba ko arni ba ka mai kallon banza yohi can da ballanta na dan uwa musulmi mu duka masu inci ne kuma duk wanda yake kiran Allah da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kenan kaga ba abin da zaka je kama kallon banza ne ba kuma nan inda muka zama gaskiya muna tare mutanen kirki wanda duk wata matsala za ta zo saboda Allah suna yin tsaye sai daka bakin gwargwaro iya karhin su ga sun taimaka mana to don haka kuma duk wani abu da zai zo in wani taimako ne za a ba mu daga nan ne ga wa'yan gara muke tare da su a biyo ta hannunsu a san abun nan ya shigo hannunsu kuma in ya zo gare su mun san Allah da ya zo gare mu da Allah ya kokari Muhammadu Bazum mu magana aiki na ci gaban kasa da ake a ci gaba da yi kuma a yi shi a kasar da shi saboda ne kamfanonin nan ne yau su ne matsalar Nijar rashin gina kamfanoni a yi kokari da Allah a ce yanzu a cikin jihar Maradi kadai iya abun da ake noma wallahi in za a tsaya ai adalci a gina wa jihar maradi kamfanoni wallahi abin da ake noma a cikin jihar maradi matasan maradi gaba ɗaya za su iya tsanan wuri su yi aiki ba tare sun hita wani waje ba kenan rashin gina kamfanonin nan duka shine kawo na matsala ina mai muku fatan alheri Allah ya bari iko suna na suna na Jamilu na fito ne daga da kwaro dan Niger ne bai wuce shekara ta sha biyu kuma wajen nema na fito idan inda akwai aiki Nijar ba da za a yana ɗan shekara sha biyu shi je wajen neman kuɗi wata ƙasa shine muke so shugaban ƙasar Muhammadu Bazum da ya taimaka ma kasanmu ya tallafa mata ya koma shi ƙara dai shina dai aiki dai ko da lokaci aikin da ka yi shi ƙara shi koma shi ƙara dai taimako amma dai gaskiya inda akwai aiki nijar dan shekara sha biyu bai tahowa neman kuɗi wata ƙasa alhali kuma in ya to neman kuɗi wata ƙasa in ya to ga hanyar nan wanga shi tare shi su ce ba shi kuɗi duk in ƙasar da ka shigo sai an tare ka an ce ka ware kuɗi ƙasar kuma an ka ce ka ware kuɗi ballantana an ka shigo wata ƙasa a ce ka ware kuɗi ka je zahi muna nan ne cikin dai gana wani lokaci mu ta aiki ba yare muke ji ba sai an ma yare ma ka ji ka san komi ba tana yiwa kamar ne lahi shi ka kuma kaga kai baka eh, ba abin su kaka ji ba yaran su kaka ji ballantana ka ce misa mari suna na usman daga birnin kazawai ko mulkin gure eh mu gaskiya mu yan nijar ne gaba ɗaya kin mu nijar ne eh mu nijar mu muhammadu isu muka zaba da hali kuma ya sauka mun zaɓi zan gaskiya zan abin da kai na canza kuɗin nan gaskiya tun wani kasashen waje wanda muka wuta nema mun ji daɗin haka nan mun ji daɗin haka nan mu yanzu 'yan nijar ne gaba ɗaya mun kashe kanmu a nema mun kashe kanmu gaba ɗaya a nema duk inda aka ce dan Nijar ya san inda je je ya samu gumin shi ya san je kai can je ta can eh lalle je ta can dan ya samu gumin shi an buɗe mana jado mun je mu to lalle jado muna ta yau he ka je ka samu abinci gobe ka rasa mun rasa a nan dai mutane wasu su samu wasu su dawo gida wasu su zo su haka nan kuma a yanzu muka tashi kasashen waje za mu ta nema an muka je mu wasu kasashen lalle kamo mu ake ana mai mu cikin kasar mu lalle wannan abun daidai a gyara muna mu muna son gaskiya a gyara muna haka nan mu mun to nema ne wani lalle eh, ya tashi a gidansu babu ci babu sha gobe ka tashi babu ci ba sha ka ga tsoho yana ma kukan babu wannan tsohuwa ba kukan babu kananka babu lalle yau in ka samu wani abun ka ka kulle wuta za ka yi ka je ka nema ka wuta ka je ka nema daidai ya wanda za ka samu ka turo musu ka ci ka sha kuma burin da ake tun ɗa namiji in ya wuta nema eh su cikin gida eh gaskiya eh legan ku daidai ka zo da kayan ka wanka na sutura na kyau ka wanke iyayenka ka ma iyayenka sutura haka nan ne gobe gobe da ka wuta nema haka nan ne eh mu mun zo mu diga amma ka zo ka diga mun zo mu diga gaba ɗaya mu yau ba mu samu a gari gobe ba mu samu a gari haka nan muke haka nan yau mu samu gobe mu samu mu samu haka nan ne eh yau in ka tashi gida eh ka kira gida a tura muka lalle nema kala kala ne yau in ka zo ka nema ka je ka kama mutum aiki ya baka kuɗin ka amma gashi arne ne ya kama aiki ya ba kuɗin ka eh lalle yana gaba bakin ciki kuma babu inda za ka je ka kai karan shi sai dai ka bar ma Allah sai dai ka bar ma Allah ka dawo ka yi hakuri ka nemi wani da cin karshen ka da wannan babu wanda ya sani amma aka dora mana babba wanda za mu kai ma girman mu in dai baka samu baka san baka samu ba nuwa na cin ka ka je ka ka je ka rantsu kuɗi har lokacin da ka samu ka kai ka bada. sunana sani dauda dan kwamin din koraham mazauna akara ghana wato ni korahin da nake da shi guda ne a kan mu mazauna nan ƙasar ghana kalubalen da muke samu a kan dalilin muna samun kalubale mu baki amma kukan da nake da shi akwai ƙananan yara suna nan wanda suke zowa nan wanda suke bara gaskiya suna samun matsaloli sosai ana kakkashe su akan titi banza ba su samun wani tallafi kuma alhalin mu muna da mataimaka nan yanga wanda gwamnati ke turawa wakilai namu mazauna yan Nijar mazauna kasashen waje amma ga sunan sai ana kashe su banza suna samun wahalhaloli amma ba su samun wani tallafi wanda ya kamata dai an ce sun samu muna da ambasadar na Nijar to amma ba mu taba ji an ce ya hito ya yi wani korafi akan wanda ake kashe wannan ƙananan yaran wanda suke bara ba alhalin mu kuma gaskiya wannan abubuwan suna ci muna to a kwarya kuma ba mu taɓa jin kamar ya hito manyan zangwanni ba ya turo nashi wakilai a zo cikin manyan zangwanni haka kamar akara fadama nima ga sunan dai inda baƙi dai mazauna nijar suke tambaya menene mazauna yan nijar mazauna nan ƙasar ghana wani kalubale suke samu ba mu taɓa jin wannan tallafin ba don haka dai gaskiya yana kawo kuka akan wannan wannan shine na salamu sunana ibrahim rabiu daga dakoro wato gaskiya abin da ya fi ci mana tuwa ƙwarya yau mu yan nijar rashin kulawa da mu da ba a yi sosai don saboda nijar lallai tabbas kasa ce wadda wadda kowane ɗan Nijar ya kamata ci ya hali da ita. To yanzu sai ya zama na da ƙasar mu amma kuma zama cikin ta yana nema gagare mu. Don saboda yau ni ba abin da ya fi damu na ya fi ciwon tuwa ƙwarya sai ka ga yaron da ya kamata a ci lokacin da yake yana makaranta ne amma ya bar wannan abin ya bar wannan karatun ya taho wurin neman kuɗi so idan ya taho wannan neman kuɗin ya rawa shi ta kasance zuwa gaba abin dubawa kenan kenan ya kamata a ce a san matakin da za a ɗauka na bangaren ilimi don yau kasa idan tana da ilimi idan akwai masu ilimi cikinta shine kasa za ta ci gaba za a rika samun abubuwa na alkhairi masu shigowa amma da an samu tarbar da ɓangaren ilimi to ya abin kuma zai kasance sunan farin baki na cikin birnin akara lamarin da muke gani cikin afirka ga cikin kasar ghana za ka ga mace ta zo ta daɗiya ɗiyanta ta da yan mata za ka shi zo gari kana duban su kana ganin saboda babu ni babu ni suke tawowa nema bai kamata ba in yan maza ma mun fito ma mace ta shawo yan mata in za ka neman kuɗi kun ka ta cikin gari kuna ganin su ga yanzu inda mu ma an bi mana yancin da har matan nan ba za su dawa ba saboda yancin nan ba ma samu abin mu da shi ba har matan ma sun samu damar da za su yi su ma su abin sai ga yanya burruwa a shekara bakwai a shekara goma an abin su kwanan bayan ari da wasu san samun da ne inda san samun dama an mana yanci dawo duk ba masa dawowa duk wasu yanzu sun dawo yan bara da yawa za ka gani in wasu suna wuciya saboda ta kama na babu inda an mana incin da ba a ganin kowa cikin abin ga afirka ga ko ina na sai kaji yan nijar yan nijar ne ka kashi ana ambata saboda ba mu samu muhimmancin da mun ga tsaya kasa ma muhammad fazum kana abin kana taimako amma san samu a kara wani samu an samu salama da bayanan sa'idu farin baki za mu dakata a yau sai makon gobe za mu ci gaba da shirin daga kasar ghana a madadin wanda ya mana hira da matasan Ridwan Abbas da wanda ya daidaita sautin shirin Solomon Abu ni ce Madina Dauda mu huta lafiya. To gaida Madina wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. Sunana Bada Masu Lawala. Me sana'arka a wannan jiha ta Maradi? Sana'ata shine ina wankin hula kuma ina sayar da huluna. Takaitaccen tarihi a rayuwarka za mu so mu sani. An haife ni a cikin garin Matallawa a karamar hukumar Yangawa a Katsina State. Tun daga farko na fara sana'ar saƙa ta hula a ƙarshe jari dai ya dan samu matsala na koma ina wanki da guga a ƙarshe dai wani ya ɗauke ni ya kara sanya ni a cikin hudda ta hula na dawo cikin garin katsina na buɗe shagon hula na fara sannan a sannu har allah ya tsallako da ni a cikin jihar gashi mun same ka a cikin wannan sana'a ni eh, za ka ci ta yaya ka fara da ka zo a jihar ta na fara ne ba da wani jari ba na fara ne a hankali sannan a hankali tun muna ta rarrafawa har muka samu al'umma gari suka aishe mu a ƙarshe yanzu ana kawo mana aiki sosai wanda har za mu iya rike kanmu kuma za mu iya riƙe waɗansu har har ya kai ga anan muka samu jarin da muka rika zuba kayan da muke sayarwa yanzu wannan shago naka ko wannan wuri naka da ni da ake samu eh zaka iya samu abubuwa daban-daban misali abin da ya shafi hulluna haka da irin zamu yana sai da karu muna sayar da stat da sauran har ma da hirami haka muna sayarwa da ka shigo ya ka tsinci kanka a matsayinka duk da yake inda ka buru ma ba kauye ba ce ba amma ya ka kanka na canja rayuwa gaskiya an samu sauye-sauyen rayuwa daban daban-daban wadda irin wadda na barocin ake yi a sha bamban da irin wadda na iske ana yi ana e eh, canjin rayuwa na farko dai gaskiya mun same shi tun wajen yanayin mu'amalar mutanen da na samu na jihar maradi ta sha bamban da mu'amalar mutanen mu na jihar katsina babban abin da na fuskanta wanda kuma ya burge ni shine ana mutanen al'ummar maradi suna da san ka faɗa musu komai gaskiya da kuma iya rike alkawali wanda idan har suka ce za su yi ma kaza to insha Allahu za ka samu wannan abin da ya dabe izinin Idan muka dawo a bangaren nasarori a cikin sana'a dami dami aka samu. Eh nasara ta farko dai na samu customers sosai nasara ta biyu shine a nan gurin yanzu kuma kasuwar mu tana tafiya lami lafiya kuma mun samu jari a wannan guri kaga wannan ma wata babban nasara ce wanda ka zo kana da rarrahawa da dan jarin kai wanda ya bai wuce abin da zaka dan kashe shi wa lokaci guda har ya kasa yanzu zaka iya rike wani ma akan shi Ina lamba da mata akwai aure gaskiya babu aure amma dai ana da kudirin yin haka kai shekaru nawa da haihuwa yanzu an haife ni a shekarar uku ina ga shekara talatin kenan yanzu daidai A ka sharuwa <laughs> ba laifi gaskiya an zo ana rayuwa a cikin birnin maradi an haɗu da wata koko nan gaba za a koma gida a yi wawe gaskiya mun gade wanda suka yi mana sosai gida za mu koma biyu na aure kana so ka ce rayuwar birni ba ta yi ne ko kuma ya ne abin a ka san ita rayuwa yadda kake ya kamata hausawa suna cewa daidai ruwa daidai tsaki hmm. kada ka kai kanka inda Allah bai kai ka ba hmm. musamman so samu ita rayuwa ta aure ana so ka auri macen da ta fahimci waye kai kuma ka san wa. mace ce ita mm. saboda macen da ta san yadda kake da macen da ta san ka a bariki ya sha bamban mm. in so samu ne ka auri wannan wadda ta san asalin ka ta san ina kake ta san so a iyayenka kuma ta san yadda kake dama fil azal to babu wata karya da za ka yi mata amma ita wannan ta ganka cikin dukiya ne za ta ɗauka cewa fil azal dama abun haka yake ya kake kallon al'ummar da basu zo birni ba ka san yadda rayuwar shi take kuma suke fassara shi yadda suka dama idan kun koma gida gaskiya wannan abu ne wanda gaba ɗaya bai ma dace ba saboda abu ne wanda ake cewa kamar duhun kai kuma wanda ba a sanya ilimi a cikin abu ba saboda shi kan shi dama yawon duniya ai ilimi ne wani abu ne kuma ina kara jan hankalin al'umma mu da su daina yanke hukunci akan gurin da ba su je ba wani irin kalubale ke akwai a cikin rayuwa cikin birni mutanen mu na Najeriya kamar su irin wasu makwabci na haka da ake cewa Naziru dai yan Najeriya ne da wasu kuma da muke zama da su a nan a cikin garin Maradi su tari kamar shi irin wani Naziru da ya kasance a bako ne zan dan labarin shaka bako ne anan da ya zo dan Najeriya sai ke cewa kai aiko yawancin mutanen garin nan wasu suna yawan bauta haka da abun hawa mm. ba sa wasu wasu rashin tunani ne ke damu su ko rashin hankali mm. sai nake mai faɗa a a ka ga dai waɗanda kila ba su san abin da suke ba su da hankali ba san me doka tuki ba suna yi ne a turandam sai kuma waɗansu mutanen mu na su kuma yan nan cikin garin maradi ne sai ka ji kai tsaye in muna mu'amala da suka zance ha ai ɗan Najeriya ga baki ɗayan su ai duk ɗan Najeriya mai yaudare ne barawo ne yau za su yi jam'i shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya.